har na ɗayan nan in ba ku fara ba a lokacin ku ɗauko shi daga farko zai muku amfani ni na gaya muku insha Allah ku ɗauko inda za ku kaf ku je ba da sauri ku karanta ku iya ku ya gashi ta nan ku ya gashi ta na a ɗauke shi kuna ɗaukar na kota na kota na kota ba sauri ake ba ba kuna ku saurace shi a wata ba za ku sauke shi a wata amma ba amfani karatu ku dafa ku tsaya ku dafa za ku iya fin yadda muke ɗauka amma dai to الوجه na haihu a hanke Talil umara daga cikin saddun zari'a hana kashe shugabanni wal khuruj ala al-a'imma da tawaye wa imamai mana juyin mulki jin mulki bai kawo alheri sai dai sharri sai dai in zallan mutum ya riga ya yi kufuran buwaha amma don a ce ya ci kuɗin wani ya karɓo kuɗi kaza ya yi kaza a'a ya yi bukin yarsa an kashe kaza an kashe kaza a'a ya aikata wannan bai wato kai a ce za a yi masa tawaye ba ku bar shi da hakkin sa ku bashi shi na ku kuwa ku neme shi wurin Allah shi ya fi sauƙi in kuma haka ba kuka kawar da shi to abun da zai biyo baya sai ku yi zaton za ku samu abun komai zai daidai to wancan in ya zo sai ya fi da kayan shi tukuna gaba ɗaya sannan kuma ya zo ya sake mai da muku abun da wancan ne ke to don haka nan abin hatta misali ai za ka ga islamiyya sun taru sun yi wa malami tawaye shugabansu kuma malamai sun masa tawaye sai ka ga sun na ɗauni ba su sake shekara sai sun sake wanda aka sake na tawaye sai sun gwammace kwanda ma na daɗa kuma eh, manya da sun ga wannan wanda duk ainihin yi gogayya ya je nan ya shiga nan ya ga irin wannan amma ku yara za ku gani za ku ga kamar ba zai yi ba ina ba za mu iya faɗa da da wani ba ai na ai na ai wani ba za ba na tsab za a yi ba a faɗi ne sai dai ku je magana an za ku je in ban da wani haka sai kaga da wani da wani abokai amma kallon sai yanzu ku gaisa ba sa yi da wani da wani abokai ne amma kaga sai ku gaisa da juna ba sa yi saboda ba gaskiya lamarin Hmm? eh to ai ne farkon ka gani ai ai ta daga cikin tawaye ne ai sun yi sun yi masa tawaye ta ko magana a maganance kuma a tarbiyya ma ka dubi a tarbiyya kaga mutum ya koma bai da bambanci da bambado da shi da maroƙi ta haddan maganganun maroƙa ke ina gaya wa Allah idan za ka je waje mutum yadda maroƙi zai tambaya wane yake suwa ‘ya'yan shi menene ɗinsa mamarsa ‘yar ina ce wane ne babansa ɗan ina ne menene sana'o'in baban menene harkan waye wane ne ɗinsa ina ƴan uwansa kaza kaza kafin ije sai ya karanta wannan attajirin ko ɗan siyasa in ya zo ya zauna sai ka je na kawo su to su ma yanzu haka suke za su je wajen eh, mai mukami to haka duk inda ka kalla wancan ma manya ne duk da dai manyan cikin mu ne to amma cikin gida wannan makarantun da ake da su a cikin gari ya kuma daga daga wace wace shi ya ɗauka shi waliyin Allah ne yadda zuciyarsa take ya ɗauka haka take yana kasuwan bacci yana kasuwancinsa sai sai fulotin har ya buɗe makaranta ya ɗauko abokinsa ya sa a cikin makarantar yana rike da ita ya ɗan samo ya ƙara ya sake samuwa ya zo ya ƙara ana yi to sai dinga ɗan shiga wani lokaci zai je koyar sai sai wannan ɗin ya haɗa shi da iyayen yara ga wani nan an yi na yi makaranta na gama wani na so ya kwace ta <laughs> iri ne abin da ke al'adu su kuma iyaye dama suna so a kwace suna so in aka kwace za su zama shugabanni yan gwaitin ba suna son a ɓace in a karɓe ka ga yanzu mukaddasa ta dawo hannunsu shi na da san ya karɓo su daga can tashi ce su ko sun mara masa bayan in suka kwace sun samu makaranta su kuma su ne shugabanni a wurin hawa suka taimake shi ma nan aka zo kora wannan ce a ah, yanzu sai ce kora su zaka gaba daya sai sarka ta kore su da ya kore su yan kwamitin suka ce a ah, ga makaranta wannan ya bashi baranda wancan ya bashi gidansa wannan ya bashi kaza wannan ya bashi kaza ya bude dai makarantu ga aji a nan ga aji a can ga aji a nan ga a wannan menene mutane wannan suka watsa ɗaliban gaba ɗaya don shi ne da ɗaliban yake ba ɗaliban sun watsa na ce na ciki da suka rage sun haƙore su na cikin ma na faɗa muku wannan ne saboda abin na cikin ma ƙore su wanda suka rage ba su gudu ce kuma ku yi su ni yanzu na ma fasa karatun sai bayan nan gaba ku sake zuwa eh, ku sake sayan fom ku sake kaza in abun ma zai yiwu na ga menene da ya tukuna sannan da iji labari ya sake zuwa ya same su duk aika shigar da sauke wata shi ba fom hawa ya gaba kwashe su bayan kwana buke na ce to buɗe ta da 'ya'yanka ya buɗe yake wanda izo ya dawo wanda kasan tare kuke abun ya masa zafi duk da wata ya amma duk zai biya ya dawo da suna ke to kaza kai karatu mai kyau hawa ya ku dinga tsayawa ina karatu ana zumbuta tilawa lafiyayya ana karanta abubuwa masu kyau ana nene ne ba ku ake nema ba ga karatun ga yadda ke malam kasan ya jima wanda ya yi sai da wasu wannan ɗaya bayan sai da wata suke to ka dinga karɓar su ba ka gari wancan suka ɗebi kuɗi suka zuwa malam ba je ko ina a yanzu haka shi yaron da yi wannan abin din ya tafi tikari sun karewa ba gurbin ba wa'incan ɗin ba kwamitin ba menene duk sun watse ƙarya duk da ba shi ce ƙarya fure take bata na cuce ku to ku koma wurin mutumin kirki kai ka san baka cice su ba duk wanda ke ka cice sai ta da mutumin kirki kaza na yi maka kaza na yi maka ce eh to ai baka daidai aka zan ce to jale ni yi min daidai yanzu ta wurin wane ga mutumin kirki nan ko mauran kuma in dai sai dai kai kai gaba da ni amma ni har ga Allah bana gaba da ni zo ka tafi wurin sa ba mutumin da zan bashi baki ke da Allah kai hakuri a'a ai ba magana hakuri in ba ka baki na cuce ka tawawun ka in ka tashi kuma na maka wasiya in ka tashi ka yi mai kyau ka yi gaskiya kada ka zauna da wani mutum nan gaba ita ya ka ba zai ta ya ba duk wanda ya zo ta ya ka nan gaba ce tare muka gina in za ta rushe gaba ɗaya ta rushe ka sai ka koma yanzu wancan ma ka ɗauke ta neman kuɗi ne ta yanzu ba maganar neman kuɗi ba duk wanda ya samu lokaci ya lokaci kaza za mu zauna mai karatu da lokaci kaza za mu zauna mai karatu sauran lokuta zan tafi nema neman abinci kamar yadda ke zo neman abinci amma yan dai amana ta wurin bahaushe bahaushe to ina iya cewa bahaushe kaduna amma na gano har namu can matsalar ce har gidan mu 'yan ƙasan yayi haƙƙin gidan babu na zaki ake kullawa wani daga dai wannan bari ku taka min wani ne a can garinmu ya zo zai tafi misira na ce yanzu kai za ka tafi misira da an kallin ka ka yan yara ka ta za ka ce za ka tafi misira ki ayi mazan kwanda karo ilimi mutum sanar da jahilci na ce alaba da sa alaba da sa ya tafi akwai mutumin kirki na bashi makarantar ce ina nan ina nan mutumin nan mutumin kirkin nan haba sai isa mu ko misira ce ko saudiya ce aka kalli ɗalibai aka zo aka gan shi aka ce to bari a gina makarantar aka rusa makarantar aka sai gidaje na kusa da aka gina aka ba shi makarantar haba sai abin da ake cewa an wa ƙabilanmu da ya dawo sai ya ɗauke kai ya tsoke baki ina ai bai san shi ba ɗaliban da ita ne ya ɗebo zai karatu a masallaci ta bata masallacin za a yi wa za a yi karatu a ciki Menene ne nan ya zai same ni na kuka na ce ne ban gama ba ba na gaya maka ba ba ka je kayo ilimi yanzu ba shi nan ilimin ka zai sake kafa wata in kana son zaman ka lafiya ka bar wani makaranta ka bar masa kama ka nuna ba ce rai a kansa ka koma gefe ka sake kafuwa in Allah kake nufi Allah zai mai da maka da irinta in kuma ka ka je ku ta dambe ku ta sha ku ta faɗa a waye gari ana sai kai faɗa da ka su da suka tashi kawai da suka zo shi ma sai ya baka kansa ya ce makarantar wani ce ya makarantar shi ce aka gama gidawa aka damka masa masallaci a hannu amana aka ɗauko makaranta aka damka masa amana bai san akan amanan wani ne ba zai zaune bai gagari ba yasa kaga mutane suna da kicin su ka fita daga ciki in ga gawa ne ya rabu da wani kafa baki ko labari kakka ne in kuma sai dai dama kai munafikin ne kan son ka ji labari ne ka je ka tsara to bi ka nemi labari amma sai ka nemi inda za ka nemi labari hmm. ai ka yi daidai duk wanda yake ganin zai same shi zai same ne ya san yadda zan yi shi ta ni aiki na kwatan makaranta ba na kwatan makaranta na haihu an kita lil umara ina wuce wannan wal khawariji ala al a'imma wa in zalamu shugabannin na ko sun yi zalunci ai jaro ma a kamo salat hadde suna sallah to duk ina mutanen mu suka tafi duk ina sallan mu ta tafi wanda aka kwaran yana sallah yana ma wasu ayyukan masu kyau ba a fi shi ba ma ba kai to ba ma kai shi ba to to amma da ka san da kai wani yanzu kamar a ce maka annabi ne an dakatar da annabi ne an fara wani da ya rike mutanen mun nan ya zasu yaka an taɓa dakatar an ce an dakatar da annabi yanzu wani ne annabi an ba wani riƙon ƙwarya saddan lizari a tilfasadi wata ba mamaki leburori aka ɗiba a kafa kwamiti hmm? amma kaga yan dariƙa komai na suna tafiya yanzu sai zai so haya haya tija tija kamar wani abu zai ako sai ka da su tare suke komai nasu na tafiya tunda yan asali ne wannan ko min wasu su yan tasha ne sadda lizari ce fasadi al'azini wa sharril kafiri da kitalihim ta hanyar yakansu kama huwa lwaƙe narahu wa ra'ainahu huwa narahu فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم دليل يا قصد يمس تعواي يا هاي قد أضعاف أضعاف ما هم عليه yanzu ba dalilin fashe wannan ba ya sa wanda sai ya zauna shi ma ce ya fitar da majalisar sahi ba salafi ne wanda ya tashi shi ba salafi ne duk ma Najeriya ba a sunna an ba shi ba cibiyar cibiyar sarrafawa da suka zama yanzu alaƙa nawa ina tuna eh, shekarar da eh, shek wa yake da suna ahmad bambai mutu malamin hadisi nan na kan tauran da ya mutu wasu yara suka mutu suka ce wani babban yahude ya ba yahude ya wulla su wannan yan takarije da zaki ya ce wani babban ba yahude ya wulla sanar mata yabaki shugaban kasa ma ya babban bai hudu su su ne ahalar suna wannan su shiga bakar mamur gumi wannan ka daina ma magana sa amma kana musu magana malam malam daga haka zai dinga kallon ka ka gama to kuma duk wannan mu muka jawo kanmu wannan abin da ya janyo a tsakanin abin da ya koya ku shi ya haifar da wa'ancan wal ummatu fi baqaya tilka shurur gashi yanzu al'umma na cikin wannan sauran sharurin ila al'ana to banda kuma koyar da abun da aka koyar wa qala idza buyi'a al khalifatani idan aka yi mubaya'a wa khalifa biyu yau ga shugaba biyu ana da su faqatul min huma ko kashe na karshen to eh hmm? nabiyun kenan wanda ya kwace sai aka shi to kaga wannan kaga ina magana da gwamnati ne ko mu ko da ba mu ma zama gwamnati ba kungiya ce kaga banza a wofi amma da gwamnati ce in dai aka ce wannan ya eh, mu ana da shugaba ne koma gefe ya aka suka taru suka rantsar da shi to wancan na biyun nan sai an gaba shi dole a tara makaman da sai an wasu da shi ƙasa ba durkusarwa ba kashewa ko an sarke shi babu daga gaba kisa ne saddan lizari al fitnati an kwana alaikum assalam kafa a je a kisa mu fa kungiyoyi ne makarantu ne <laughs> wannan ba mu gani jana ka san mutanen wurin su yanzu nan wani ya dauko takobi za a yi jihadi na'am shugabanci ai kaga ai su ku san za a ce ku sarkin ku dan bid'a ne dama can asali to sai dai alhamdulillah kai ka samu shi don da ka riga ka samu shi to ka koyar da dole a hakuri da abubuwa a ci gaba da zama da shi a yi amfani da abin da ya dace na farko in bi a ce ka koma gida to yana da sauki gani nake komai zai yiwu tunda abin da dalilin za ta ke ganin komai zai yiwu karantarwa ne kuma alhamdulillah in dai yadda na san ka haka za ka tafi a haka to sha Allahu tafiyan ku za ta yi albarka kuma shi sarki nan na kuma mutumin da eh, sun yi aran gama an haɗa shi da mutanen gari da abin da sauran su to alhamdulillah yana da yan da suke goyon bayan shi ah, da yake zai bar musu garin masu sarki yake yana za ka bar garin mu ka zo ga darasi mun ba ka ce a ba zan iya jure darasin ku ba kaza kaza to a yanzu ya ba da dama duk wani wanda ya fito ba ma shi ba wanda ya fito in dai wannan makarantar ka yi sai ya yadda kai malami ne zo kai abin da za ka yi daga ga ya famu yanzu abin da ke ciki ne shawara ba zai gyaru kana can yana can kana nan ba a sai ka koma gida idan ka koma gida kuma shawara ba za ka shige shi ba sai ka koma ka zauna sai inda ake karatun nan shi ya dinga zuwa za a karrama shi za a darajanta shi abubuwan da yake za a dinga zuwa sarki na kaza ka gaya masa sarki na kaza ai kafirce ne ka gaya masa sarki kaza na kaza kafirce ne ana son a karatun ka ka dinga kawo shi kafiri ne ka dinga kawo kaza kafirce ne ka ka da su ba dai har ya dawo ina zuwa ba karshen ta ina suna ma ba ka shugabancin abin din jefe banda lokaci dole kana dan baya baya idan ka zo aka baka ba za su yi tsammani za ka yi musu yadda suke so ba ka turewa ne ka korewa ne wani bai iya karatu ba wani bai iya kara ba wannan boka ne wannan menene ne mu a nan wurin mu da yake mu shafi idan aka ganka da allo na rubutu sai a ce boka ne ke in dai an ganka allo kawai gan ganka da allo sai da kai ka duna ka ina ta tsokanan wani lokaci za ka je a cikin magana ne lokacin na kan saki wata magana na wa gefe yana cewa da ya zo yi tuka na ce rubutun shi ake ba shi ka gan shi da yake ya saba da bokanci ka ga ga yana an sako masa kofinsa daban da rubutun shi a ciki ko in baka manta ba magana abu na ce an ina faɗi ne irin abin da mutane suke abin nan allahu akwai mutumin da suka ɗauke suka ce masa abin da kai ba ma wani ne ba idris wala idris wannan wanda ya koma abin nan kasan tsohon gadi ne wanda in duk haddar da ake yin aka farko haddar yi mana idan wanda ya koma wajen su usman ya mutu ai to a shi kamar da aka je allo aka gani a tsakinsa aka ce mai mushirki ne bukani haka nan aka tafi ana da ba allo fa sa na karatu mutane mu ba su da abinci tarbi in aka ganka musamman kai babba ne limamin tudun wada yace kudin sa suka zo ce wallahi ma na mutu kudi na ne suka zube na nemi wanda ya biya min kudin hajjin ma na rasa da iji labari kudi na san zube ce malam kudin ka suka zo ce to Allah ya ce. da ya fita ban kara ganin sa ba to kudi sun zube malam bai iya ba wanda zai bashi korance tun da an kaje za ka ranta inda kai malami ne an san kyauta ka zo wa yake ne na samu na tsanci wani kyarbi sai na shiga wani masallaci wani masallaci na zana na dinga ja inna la ilaha allah wa da la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ina ja daga nan sai aka je aka ga wa headquarter ai limamin an ga limamin tudun wadana wazifa kuma ya fi ta izala a makka a ganshi ida wazifa daga aka sa komiti za su yi masa bincike

ya isa ka? daga yanzu karatu za a yi ina son ga